الحمد لله لم يزل بصفات الكمال متصفا وبدلائل ربوبيته وآلائه إلى عباده متعرفا كريم إن وعد أنجز ووفى وإن عصي تجاوز وعفى أحمده سبحانه وهو حسبنا وهو حسبنا في كل حال وكفى وأشكره على ما عم من آلائه ووفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أقر له بالتوحيد معترفا ونزهه عن الشرك ونفى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أذكى البرية محسنا وشرفا صلى الله عليه وعلى آله الشرفاء وصحبه الحنفاء أهل البر والصدق والوفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على ناجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا فالتقوى روح الأرواح وحاديها إلى بلاد الأرواح وهاديها إلى بلاد الأفراح وطهر النفوس وقوت القلوب مبلغها لرضا علام الغيوب وزاد الضمائر بها تشق المشاعر وتقبل الشعائر بها النجاة يوم تبلى السرائر فاتقوا الله رحمكم الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله لقد حرم الله على المسلمين أن يتخذوا أولياء لهم من غير المسلمين سواء أكانوا يهودا أو نصارى الوثنيين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وحرم على المسلمين أن يتخذوا أولياء بطانة من دون المسلمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألو لكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وحرم الله على المسلمين اتخاذ أولياء ممن يسخر بالدين الإسلامي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة ولا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فيا أمة الإسلام الله الله في الثبات على دينكم زمن الأهواء والشهوات والتحديات والمتغيرات ليس من عاصم من أمر الله إلا من رحم وذلك بالسير على منهج القرآن وتعليمات الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اسألوا أهل العلم المعتبرين عن كل ما يشكل عليكم في أمور دينكم ودنياكم واستوضحوا الفهم عن كل ما زلت به الأقدام وضلت به الأفهام لا سيما في مسائل الولاء والبراء والموقف الحق لغير المسلمين والتوفيق بين ذلك وبين سماحة الإسلام وأنه غير ما فهمه أنصاف المتعلمين وأعشار المتعالمين مما لم يسبقوا إليه عبر تاريخ الأمة مع توافر العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والولاة المسلمين واعلموا أن أمة الإسلام في نيجيريا بحاجة إلى توبة صادقة وإنابة مخلصة ورجعة إلى الله ودعاء وتضرع أن يكشف الله الغمة مع الثقة بالله ونصره ثم الثقة بالنفس والنظر إلى الأحداث باعتدال دون تهويل ولا تهويل مع الأخذ بأسباب الصلاح الوقائي والإجرائي بحلم لا ينقصه حزم وحكمة لا تدافيها قوة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد al'ummar musulmi da mu ta yau ita ke ta saba'in a wannan masallaci mai albarka na abu huraira radiyallahu an yau muna biyu ga wasan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyu kutubar mu ta yau ta yi magana ne akan wasu alƙidu guda biyu na musulunci da ake kira wala'a da bara'a wala'a na nufin son wanda Allah ke son a so bara'a na nufin ƙin wanda Allah ke son a abin da aka sani ga mummuni shine yana son Allah yana kuma son masoyan Allah yana ƙaunarsu yana taimakonsu haka kuma yana ƙin duk abin da Allah ke ki da waɗanda Allah ke ki da duk wata ɗabi'a ko aiki da Allah ke ki don haka ne Allah su bai taso da cewa ba su tsoron zargin masu zargi akan sha'anin Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya sanya wannan aqida ta wala'a da bara'a a matsayin matakin koli na imani a hadisin da ke cewa ausa qoran iman almuwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah wannan hadisi al-albani ya inganta shi cikin silsila sahiha ita ce don me za mu ci kafirai amsa ita ce don su makiyan Allah ne kuma mu ma mu ne wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya faɗa a suratul mumtahana Allah ta'ala yana cewa ya kuɗa suka yi imani kada ku riƙi maƙiyana maƙiyanku su zama jikinta waɗanda kuke jefa soyayya zuwa gare su alhalin sun kafirce ma abin da ya zo muku da gaskiya kuma suna fitar da ku da manzo daga gidajenku kawai don kun imani da Allah Ubangijinku har kun fito ne yin jihadi saboda ni da neman yarda ta bai kamata kuna asir ta soyayya zuwa gare su ba alhalin ni ne na fi sanin abin da kuka ɓoye da wanda kuka bayyana kuma duk wanda ya wannan daga cikinku ya ɓace ya ɓace ga hanya ne kakkiya ba ya ɓace daga barin hanya ne kakkiya Wani Allah ya ci gaba da cewa in suka samu iko a kanku za su kasance maƙiyanku za su shimfi a hannayensu da harsunansu zuwa gare ku da cuta sannan suna goge inda kun kafirce ma Allah a suratu Ali Imran Allah ta'ala yana cewa mummunai ba su riƙa kafirai majikinta koma bayan mummunai duk wanda wannan to sam tare da Allah ko ina in dai ba kun ji tsoro su kashe ku bane Allah yana tsoratar da ku kanka kuma zuwa ga Allah makoma take waɗanda Allah ke so mataki mataki ne haka su ma waɗanda Allah ke ki kuma wajibi ne kowa mu ajiye shi kan matakinsa annabawa da manzanni suna sama ga sauran mummune mutanen kirki su kuma mutanen kwarai sun tsere mafajirai ko da musulmi ne fajirai daga cikin musulmi su ko sun fi matsayi a wurin Allah da masoyan Allah akan kafiri kowane iri Allah ya kira ka kai najasa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas ya ce su azzalumai ne kafiruna hum zalimun sannan yace mayaudara ne waɗanda ba su cika mu musulmi alƙawari kuma yan ta'adda ne a suratul tauba Allah yace ya za a yi su suka samu iko akan ku ba za su kula maku zumunta ba ba za su kula alƙawari ba suna yarda da ku da magana fatar bashi, amma zukatan su ba su yarda kuma mafi yawan su fasu ne sun sayi ayoyin Allah sun sayar da ayoyin Allah da yan kuɗi yan kaɗan su suka toshe hanyar Allah sir da abin da suka kasance suna aikatawa ba su kula ma mummuni da dangantaka ba su kula mashi da zumunta kuma waɗannan su ne yan ta'adda in ji Allah kullum kafirai a cikin kashe kuɗi suke don su gurgunta addinin Allah ga baya gare shi a suratul furqan Allah yana cewa suna bauta ma wanda ba Allah ba abinda baya amfanin su kuma baya tuta musu sai kare da cewa wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira kafiri a kullum cikin taimako yake don wato gurguntar da addinin Allah a suratul anfal Allah cewa yayi lallai waɗanda suka kafirta suna kashe kuɗaɗensu domin su kai hanyar Allah ba su ta kashe kuɗi sannan kuɗin su zame musu hasara sannan a rinjaye su kuma kafirai zuwa wutar jahannama za a tayar da su suna mugunyar fata gare mu cewa mu kafirta mu zamo irin su kamar yadda Allah ya ce a suratul nisa sun yi burin inda za ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce har ka zamo ɗai kar karku riƙi majikinta abin soyayya a cikin har fa in sun musulunta sun yi hijira saboda Allah idan suka juya suka ci gaba da kafirci ku riƙe su karkashe su duk inda kuka same su sannan kar ku riƙi masoyi ko abin taimako a cikin su a suratul baqara Allah cewa yayi da yawa daga cikin ahlul kitab yana nufin yahudu da kirista sun yi gurin inda za su mayar da ku kafirai bayan imani wannan ko saboda kashi da gaske zukatansu bayan gaskiya ta bayyana gare su Allah ce ku yi rangwame ku da kai ku yi tabbatun su har sai al'amarin Allah ya zo na ba ku rinjaye da galaba kansu Allah mai iko ne a kan komai ba fatar kawai suke yi mukatarta ba a suna duk iya kokarin su a ciki har da yakan mu mu zama kafirrai kamar da Allah ya ce a suratul baqara ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun mayar da ku kun da kun bar addinin ku in dai sun samu iko Allah ta'ala kuma ya ce ba su kaunan mu ko da mun kaunace su sai dai su yi mana kissa cikin haka kuma suna kulle kulle ga garin sun rubuta al'amari mu ga abin da Allah ya ce ya da suka imani kar ku riƙe abokan asiri daga wasu waɗanda ba ku ba waɗanda ba su barin kulla maku sharri sun yi gurin abinda zai wahal da ku kuma kyama da ƙiyayya ta bayyana daga fatar bakinsu amma abin da zukatansu na ɓoye ya fi girma mun bayyana muku ayoyi domin ku in kun kasance masu hankali da ku da mai kuɗin ne in ji Allah kuna kaunar su su ba su kaunar ku ku yi imani da littafin Allah duka idan sun gabu da ku sai su ce mun yi imani idan suka ke ɓanta sai su rinka ciza yatsu saboda jin haushi a kan martabar da Allah ya baku Allah ce ka ce ku mutu da bakin cikin Allah mai suka ce ne da abin da aka ɓoye cikin zukata idan abin kwarai ya same ku zai bakanta masu rai idan musiba ta cin maku za su yi murna in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah makircin su ba zai cuce ku da komai ba Allah mai kewaye wane ne cikakken sani ga abin da suke aikatawa mai tunanin abin da Allah ya faɗa game da banu Isra'il a suratul ma'ida ita yake cewa zaka ga da yawa daga cikin su suna jikintar kafirai sir da abin da rayukan da masu domin sun sa Allah ya fushi a kansu kuma za su tabbata cikin azaba inda sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi sun imani da abin da aka saukar zuwa gare shi da ba su riƙi kafirai abin ƙauna ba amma da yawa daga cikin su fasikai maɗaukacin sarki ya kaɗe mana duk wani hanzari da zai ba wani musulmi damar wato ya jibinci wani kafiri maƙiyin Allah da abin da Allah ya ce ya kuɗin da suke imani kar ku riƙi yahudu da kirista abokan soyayya ko jikinta sashen su majibinta sashe ne wanda duk ya jibince su daga cikin ku kashi ya koma cikinsu, lallai lalle Allah baya shi ne mutane azzalumai za ka ga waɗanda ke da ciwo a cikin zukatansu wato na kwaɗayi da na tsoro suna gargawa zuwa cikinsu suna cewa muna jin tsoron musiba ta cin mana in ba mu tare da su muna gudun mu faɗi zaɓe muna gudun a ƙwace mana kuɗi muna gudun a ƙwace mana mulki Allah ya ce da sannu ubangiji zai zo da buɗe ko wani al'amari daga wurinsa ko ku faɗi zaɓin ko su ma su faɗi ko kuma mulki ya kuɓuce muku gaba ɗaya Allah ya ce sai ku gari sai su wayi gari suna nadama a kan abin da suka asarta a cikin rayukansu wanda ba shi suke kwamta da ba shi su ba haka kuma Allah ya hane mu mu ƙaunace su komi karfin dangantakar da muke da ita da su yana cewa suratul mujadila ba za ka samu wasu mutane da suka imani da Allah da ranar lahira ba ka tarar da suna kauna da wanda ya ki Allah da manzo ko da su ne ko ƴaƴansu ne ko ƴan uwansu ne ko dangin su ne waɗannan da ba su kaunar kafiri Allah ya ce wannan sunan ɗan Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu kuma ya karkace su da wani taimako na daga wurinsa kuma zai shigar da su gidajen aljanna wa'anda koramu ke gudana a ƙarƙashin su suna matabbata a ciki Allah ya yarda da su su ma yarda da Allah kai waɗannan su ne rundunar Allah ku saurara rundunar Allah su ne masu babban rabu ya ku bayan Allah mu sani cewa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tarbiyyantu ne akan waɗannan ayoyi muka karanta shi yasa rayuwarsu ta zama tsantsa saboda Allah kuma duk wanda ke kin Allah a sun kama gaba da shi kenan ila yawmil qiyamati tarihi ya tabbatar da wannan a ranar badar misali sai da Abubakar Siddiq radiyallahu an ya kira ɗansa na cikinsa don su yi mubaraza kuma yace ga ya fito tabbas ga na kashe makiyin Allah haka Amr ibn al-As radiyallahu an ya kashe kawunsa Asi ibn Hisham a wannan ranar sayyidina ali da sayyidina hamza su ne suka kashe ɗan uwansu na zubunta basu da sai ba ƴaƴan rabi'a a ranar da aka yaƙin uhud abu ubaida ibn zarra shi ne ya aran zama da babansa kuma ya aika shi lahira mus'ab ibn umayd ya kira da kaninsa ubaidu kuma ya kashe shi a lokacin da ubaidullahi abdullahi kai dan abdullahi ibn ubay ko kuma mu ce a lokacin da abdullahi dan ubayyu ya taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sha daga hannun ɗansa Abdullahi wanda ya tashi kake shi in ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ba mujaddidi Usmanu Allah ya kara masa rahama ya bayyana muhimmancin wannan aqida ta wala'a da bara'a shi ne wallafa littafi na musamman a kanta ya sa masa suna kitabul amri bi mawalatil mu'minin wannan hay'an mawalatil kafirin duk ayoyin da muka kawo mujaddidi ya kafa hujja da su yana bai sa babu sassabci ko kaɗan a cikin wannan al'amari da haka shi ya gina al'umma da sai jihadi ya musulunci a wannan kasa ya ku al'ummar musulmi tarihi ya tabbatar da cewa babu wata aƙida wadda take mace musulmi wajen kafa addinin musulunci kamar wannan aƙida ta wala'a da bara'a wannan haka shi yasa tattara na wannan zamani suke ta kai da komo cikin ƙasashen musulmi musamman na larabawa suna neman a cire babin wala'a da bara'a da manhajar karatu yaren musulmi kuma sun ci nasara a wasu kasashe shi su hadda kasar da ita ce al'illan mu wasu kasar saudiya haka kuma tarihi ya tabbatar da cewa babu sadda musulmi suka gamu da matsala ga rayuwarsu kamar lokacin da suka yi biris da wannan aƙida idan ba karanta tarihin muhazirul daula wani bakarake kirista wanda aka yi wato ya samu matsayi a zamanin gwamnatin almaliku salih wannan mutumin saboda matsayin da yake da shi da miƙe kafa a ƙasar musulmi sai da ya kai idan kirista ya shigo musulunci ya masa wurin rujiya ya buɗe masa idanu ya ce ya koma addininsa ba a ba shi izinin shiga musulunci ba wannan mutum ya wulaƙanta musulmi matuƙa musamman da malamai haka kuma an ce a gidansa kullum akwai baƙi daga ƙasashen waje waɗanda ba musulmi ba daga ƙarshe wannan mutum bahadur daula shi da ya gaito faransawa ya taimaka musu cikin musulmi da yaƙi bayan duk amincewar da musulmi suke masa wannan tarihi ya maimaitu a lokuta da dama da da musulmi suka amince ma kafiri suka kyautata masa zato ko suka ɗauke shi wawa wanda bai san abin da yake ba ya sai sun ɗanɗana kuka su a hannunsa wannan shine abin da ya faru kuma yake faruwa a wannan ƙasa mu daga gidan kaso musulmi yan arewacin ƙasar nan suka je suka ɗauko wani kiriminal wanda ke jiran hukuncin kisa suka wanke shi daga laifinsa suka gyara ma 'yan najeriya shi suka yi masa kamfe suka ba shi kuɗi suka ba shi duk abin da yake bukata suka mai da shi shugaban wannan ƙasa ba su yi wannan don Allah ba ba su yi don ci gaba wannan al'umma ba sun yi haka ne don biyan bukatun su ƙashin kansu sai Allah ta'ala ya tabbatar da gaskiyar magana wannan mutum ya zame ma Najeriya da 'yan Najeriya tsaya musamman ma dai musulmi da ƙyar da addu'o'i da kai da komo Allah ya gwada mana baya gari su kuma waɗannan da suka yi masa wannan gata sai yawa ya gari ba shi da maƙiya ba shi da abokan gaba irin to a yau ma wancan kuskuren da waɗancan suka yi shi wasu ke so su sake maimaitawa ba za su yi wannan don suna tunanin wani alheri ga ƙasa ko 'yan ƙasa ba ba za su yi haka don suna son zaman lafiya ko ci gaban jama'a ba a su dai suna da wasu buƙatu na ƙashin kansu da suke sun biya ta hanyar yin haka wannan mutum dai kashin farko ya nuna mana ko shi wane ne ya fara da kwashe rijiyoyin mai guda tara na wannan ƙasa ya mallaka ma sa. ya wanke yan uwansa daga ta'addancin da su san kansu suka yi ikirari cewa su suka yi shi ya tsayar da wani katagairin project ya gyara tattalin arzikin arewa wanda marigayi umaru musa ya bayar wannan project ɗin asali wanda ya fara bayar da shi shi ne jiran abdulsalami abubakar da obasanjo ya zo ya soke yar aduwa ya zo ya bayar wannan kuma yana sake hawa ya sake saukewa wannan fa ba a yi zaɓe aka tabbatar da shi shugaba wanda kun jama'a suka kawo ba da ina ga ya haushe nuwa ta ƙashin kansa muna tunatar da al'ummar musulmi da dukkan waɗanda abin ya shafa sa wannan lamari fa a shirya ne kuma wanda bai ji maganar Allah ba labudda zai ji ta shaidan da haka wajibi ne ga duk wanda ke da iko da yadda 'yan takara ya tabbata ba shi da hannu ga ɗora kafirci akan musulunci idan ta dawo tsakanin musulmi da musulmi kuma wajibi ne a kamanta neman mai dama dama wanda ake sa samun gyara da ci gaba a ƙarƙashin mulkinsa mu nemi gyara tun yanzu don kanmu da iyanmu da suke tafi a bayanmu mu tuna abubuwa uku su ne jigon wannan al'umma wannan ta wannan ƙasa jigo na farko shine ilimi mun tabbatar da an wuce ilimi na rayuwa jigo na biyu shine arziki mun tabbatar da shi ma a wannan an wuce mu jigo na uku shine shugabanci idan muka yi saka cikin wannan da ya rage mana to ba abin za a ce mana sai la haula wala illa billah abin da ya faru ga wasu kasashen Afirka ya kamata ya zama darasi gare mu 'yan Najeriya ga Benin nan wadda a can da ake kira da home kasa ta musulmi tsantsa wadda a yanzu suna so ta musu karshen ɗan goma da ɗan su ma ya ci ƙuri'a amma kuma hawan mulki ya zama matsala a gare shi wannan kuma shi da abin da ya faru a ƙasar kamaru bayan kuskurin da alhaji ahmad ahido ya yi na jikinkar da ɗora mataimakinsa wanda ya amince ma alhari yana su waɗannan da allah shi ka amince ma. halin da ruwan da suke ciki shi ma wani darasi ne haka ba ga ghana ga cote d'ivoire ga djibouti da dai sauransu idan zai mutum da nisa ga jos na cikin najeriya mu waɗannan wurare da muka gana musulmi tun asali wurinsu ne nasu ne suke da iko suke da mallaki amma saboda sakaci da amince mu waɗanda Allah ya ce su mai da rane sai ga waye jirkice mu da to sau da yana da kyau mu farka lokacin nadama bai zo ba Allah ya kiyaye da karshe kuna kira daga wannan mimbari zuwa ga duk musulmin wannan ƙasa cewa a yi rajista da shirin zaɓe wanda za a yi daga sha biyar zuwa ashirin da tara ga wannan wata na janairu da muke cikin sa haka ma musulmi mu bari iyalanmu maza da mata waɗanda suka cika shekarun jefa ƙuri'a su yi rajista domin ƙa'idar musulunci ita ce yaƙi yana zama wajibi ga musulmi idan aka kawo hari cikin gida akan kowa da kowa namiji da mace ba ɗauke ma kowa ba to halin da muke ciki kuwa an riga an kawo mana hari har ƙuri a yaki da dole ne mu tashi tsaye ya Allah ka taimake mu Allah kai bada dace barta mana kada ka bar mu da dabarar kawunan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ali إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا اللهم أرض اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم ارحم حوزة الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم أصلح ولاة المسلمين وجعلهم ولاة المسلمين يقولون بالحق وبه يعدلون اللهم أصلح علماء المسلمين وأصلح أئمتهم وارزقهم البطانة التي تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم دمر من في تدميره خير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بمن طغى وتجبر واعتدى اللهم عليك بالطغاة الظلمة المعتدين اللهم عليك بالمفسدين في الأرض والمنافقين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واشقق عليهم عصابهم اللهم دمر اليهود والنصارى والصليبيين والكفرة والمشركين والمنافقين والبعثيين والعلمانيين وسائر أعدائك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم آتيتك ومزقهم كل ممزق اللهم سلط عليهم جنبا من جنودك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وأوقع الفرقة في صفوفهم واجعل قواهم وبالا عليهم يا رب العالمين اللهم إنهم قد عاشوا في الأرض فسادا اللهم إنهم قد أيسموا الأطفال وفرقوا الأولاد وأرملوا النساء واستباحوا المحارم وحاربوا الدين اللهم فلتكن منهم فإنك عزيز ذو انتقام اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع المسلمين على كلمتك ودينك اللهم ارزق المسلمين التمسك بالدين اللهم انصر المجاهدين المسلمين في سبيلك بنا عن دينك اللهم انصرهم وثبتهم اللهم ثبت اقدامهم وثبت سهامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انزل عليهم نصرك المؤزر اللهم انصرهم وانصر بهم يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم أنزل في أرضنا زينتها وأنزل في أرضنا سكنها اللهم أنزل في أرضنا ماء طهورا تحيي به بلدة ميتا واتقي مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون